dukkan yabo da jinjina su tabbata ga Allah madaukakin sarki yabo da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta nabin tsira nabin rahma annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya baka yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala a yanzu zamu tattauna game da muhimman abubuwa kamar haka abu na farko da zamu tattauna akai shine janyewar Rasha rashi ta janye dakarunta daga birnin kherson na kasar ukraine ko mu ce wani bangare na wato ko yankunan kherson din tunda ai ba duka ta janye ba menene yasa rasha ta janye tsoro ne ko ko wani shiri ne na ainihin wato ko sake fada duka zamu mu ji a cikin wannan shirin a yanzu insha Allah ta'ala abu na biyu da zamu gabatar muku shine cewa gwamnatin amurka ta umarci bankunanta da su da su ci gaba da hulɗa da rasha a sirrance duk da irin wato ko dagewar amurka din akan ci gaba da matsawa rasha cikin takunkumin da aka kakuba mata min abin abu na uku da zamu gabatar muku shine wani tonan silili da putin ya yi ga ƙasashen turai cewa suna rayuwar jin daɗi ne akan kafaɗin 'yan afirka mana duk jin daɗin da suke yi suna wato yin abubuwa ne na ta'asa a afirka suna tatsi arzikinsu suke gina tasu rayuwa muhimmin abin da za mu tattauna kai shine ziyarar ɗaya daga cikin manyan jami'an ƙasar rasha zuwa ga tehran babban birnin iran a cikin tattaunawa za mu ji yadda suka tattauna akan yakin rasha da ukraine da kuma ƙarfafa alakar ita iran ɗin da ƙasar rasha waɗannan su ne muhimman abubuwan da za mu tattauna akai a yanzu insha Allah ta'ala sunana abdullahi shugaban cibiyar magani na kashful alil Cibiyar Kashful Alil ta haɗa ƙwararru masu bincike tare da ilimin kimiyyar haɗa magunguna na musulunci. Cibiyar Kashful Alil ta kafu ne tun a shekarar 1980 wanda a yanzu muka sabunta mata rajista. Shi yasa duk wanda muka bashi magani sai ya zo da godiya tare da fatan alkhairi. Muna haɗa magani ne cikin bincike tare da ilimi daga manyan littattafan magunguna na musulunci. ina waɗanda suke cewa babu maganin cuta mai karya garkuwar jiki to ku sani cibiyar kashfil alil mun ba da magani kuma an warke daga wannan matsala ina waɗanda suke fama da matsalar rashin ƙarfin mazakuta wato quick ejaculation a larabce sur'atul qadaf duk muna ba da magani kamar masu fama da sanyin infection stds gonorrhea syphilis ko kuma genital herpes ina waɗanda suke fama da matsalar rashin bacci muna ba da magani akan haka. Ina masu fama da matsalar rashin haihuwa ƙarƙashin wannan cibiya mai albarka mun ba da magani akan matsalar rashin haihuwa kuma an samu ƙaruwa. Kamar waɗanda suke fama da cutar hawan jini ko ciwon hanta hepatitis B A ko C duk muna ba da magani. Ina masu aikata istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata hakan yana haifar da matsaloli guda ashirin a jikin ɗan adam sannan yana hana haihuwa. Sannan muna warware matsalar jinnu, sihiri, iska ko sammu. A ƙarƙashin cibiyar kashful alil muna ba da magani akan kowace irin cuta. Sunana Abubakar Yakubu Kabir, ɗan gayan Fai, Chairman Fai, Kano State. A ƙarƙashin wannan babbar cibiyar magani ta Kashful Alil muna karɓar Fi Network a matsayin biyan kuɗin magani. Sannan muna ba da ingantaccen maganin basir na ciki kyauta ga dukkan pioneers na duniya. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke duguri babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene shago mai namba ɗaya. a jihar kano muna zoo road opposite shoprite maria plaza bangaren lilo na yara shoprite saman bene a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home p&d plaza sannan a jihar gombe muna gadan malale biu road cikin ummi plaza A jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan maraɗi kallacin tsohuwar likitan maka Grand Marche de Maradi. Sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Kashful Alil ta kuce. a jiya ne aka tashi da wani rahoto mai matukar jan hankali inda ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da cewa ta janye dakaranta daga Kyrson wanda hakan ya janyo kace na ce har ta kai ga shugaban kasar Amurka Joe Biden da kansa ya magana akan abin inda ya bayyana cewa tun da kaga Rasha ta janye bata janye dan Allah ba wasu manyan matsaloli suka hango Ministan tsaron Rasha ya bayyana a cikin wani faifan bidiyo inda ya bayyana cewa sun janye dakaransu daga Kyrson musamman daga yankin wato Dnipro River wato wani yanki ne na teku tekun yamma gabar tekun yamma na kasar ukraine da kasar kherson sun tashi daga nan su mai da sojan su zuwa gabar tekun hagu a cewar sa ba su janye waɗannan sojoji don komai ba sai don kubutar da rayukan sojojinsu daga halaka ba zai su bar sojojin su su fada cikin matsala masanaci suna mun fara janye dakarunmu daga yankin kirkuk kuma muna dukkan kai kuma da ya dace danganin an ɗauke dakarunmu da makamanmu da kayayyakinmu daga yankin cikin aminci zuwa ƙetaren tekun dnipro mutanen birnin kerson kenan ke yin murna daidai lokacin da sojojin rasha ke janye dakarunsu daga cikin birnin kerson kamar da kuke gani maza da mata sun fito suna daga hannaye kamar suna musu bye bye ministan tsaron rasha ya ci gaba da cewa janye sojojinmu a irin wannan lokacin abu ne mai matukar wahala to amma kuma abin da ya fi komai muhimmanci shine kubatar da rayukan dakarunmu tabbas rayuwar sojojinmu tana da matukar muhimmanci mai girma a wajenmu don haka baya daga cikin hikima mu kyale sojojinmu a yankin da yake da hatsari для активных действий, в том числе наступательного порядка. Mutane da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu gaba da dalilin da ya sa Rasha ta janye. Kamar da kuka ji daga bakin ministan tsaro sun janye ne domin ba za su kyale wato dakarunsu a yankin da yake da hatsari ba. Kaɗan ne daga cikin wato strategy na Rasha tana yin kokari ta maintaining din sojojinta sabanin Ukraine shi yasa za ku ji bannar da ake wa Ukraine ta ɓaci sukan tura sojojinsu a mahalaka suna ji suna gani kamar yadda za mu ji daga CNN da kanta ta nakalto cewa daga watan a wannan watan wato Rasha ta kashe wa Ukraine sama da mutum dubu tara da ɗaruruwa a kai za mu karanta rahoton a gaba kaɗan insha Allahu ta'ala wato rasha sun hango wani hatsari musamman a wannan lokacin sun fuskanci hare-haren wato ukraine a wannan yanki kasancewar kherson shine yanki mafi girma da rasha ta kwace kuma shine na farko wanda ta fara kwata daga ukraine to sun fuskanci hare-hare to amma kuma ita ukraine din ta ki amincewa ma a da cewar hare-haren da suke kaiwa ne ya sa rasha ta janyi. a suna ganin wani makirci ne aka shirya musu wato wata yaudara ce rasha din ta ainihin wato ko shirya a cewar zelensky a wani bidiyo da ya bayyana yake cewa 'Yan har sun janye ne da gaske to su gani a aikace ya ce wannan janyewar da suka yi ba janyewa ce ta gaskiya ba kawai wata yaudara ce suka shirya in har da gaske suke to a gani a aikace ba wai faɗi a baki ba a cewar sama bayan sun janye din sun kamar yadda wato mai magana da yawun zelensky ya faɗa bayan sun janye daga wato kyarson din a hanya sun yi wata banna da ta tabbatar da cewa ba sun janye don wata manufa ba sai don manufar kawo wani farmaki mai muni akan ukraine domin ya ce bayan sun ja da baya a hanya sun lalata gadoji sannan suna bin titina suna faffasa su suna faffasa titunan da makamai kamar ababen fashewa haka wanda hakan yake nuni da cewa suna jin tsoron ko rasha ta janye ne daga yankin don taimaka masu kofar rago bayan sun fita su sun fita kuma su jefa mutanen yankin a cikin masifa wannan shine abin da ita ukraine ta fassara kalaman ministan tsaron rasha cewa yanki ne mai hatsari mana suna ganin kamar rasha ta janye dakarunta ne don tana so ta kai wani farmaki ta bayan gida akan yanki ɗin. wannan shine halin da ake ciki game da wannan batu yayin da gefe ɗaya wasu kuma ke ganin cewa a'a kawai hare-haren ne da ukraine ta kai rasha ta canza tsarin faɗanta ko ba yau ta saba ta fara janyewa ba yankuna da dama da aka yi mun sha ji rasha ta janye dakaranta sai dai a daidai lokacin da ukraine ke murna kuma sai ka ji rasha ta kai wani farmaki ta wani wajen to haka salon yakin rasha yake alkarru wal farro ne a kai farmaki a ruga wanda kuma duk a yaki an hada akan cewa wannan shine yaki har ma shi kansa salon shugaban kasar rasha yana ya faɗi wata magana inda yake cewa in dai ba za ka iya kai farmaki cikin sauri ba to ka yi kokari ka gudu cikin sauri yana faɗi ya faɗi wannan maganar an tarata bin shaddad ɗaya daga ma a jaruman jahiliya an tambaye shi ta aka zama jarumi ya ce bilkarri walfar ta hanyar iya kai farmaki in na ga ba zan fita ba in gudu to wannan kenan to rasha tana da wannan salon a yakinta ba ta jin kunyar guri sabanin ukraine da take da tarjiya galibi shi yasa ake yawan halakar da mutanenta ba gaira ba dalili a kamar yadda kuke gani a cikin wannan wato taswira da na sanya muku a nan ina na sanya alama shine tekun wato dnipro river a wannan gabar wannan tekun a nan wato ko dakarun rasha suke kuma sun rike gurin a wajen kamar wata cibiya ta kai har-har a kan ukraine a nan suke to sakamakon wata barazana da suke fuskanta duk da yake uh, barazanar kamar da muka ambata ita ukraine tana kallon ta a matsayin yaudara to amma a hakika akwai barazana din bayan wancan harare da sojojin ukraine suke kaiwa an samu wata matsala akwai gadoji da suke a wajen waɗanda tun zuwan rasha kafin ta kawo farmaki ta ci nasarar mamaye wurin ita da kanta ta lalata waɗannan gadoji ɗaya kenan a hakan ya janyo buɗewar ruwa yana shigowa ta gurin sannan abu na biyu a har-haren da ukraine ta kawo nan ma ta ƙara fasa wasu dannan wato wasu katangu waɗanda suka sha makance tsakanin inda su suke da wato suka sha makance da kare rashi daga ruwa ya shigo to hakan ya haifar da ambaliyar ruwa a gurin to ana wasu daga cikin masana kamar yadda na gani an tattauna da wani masani game da wannan batu ya ambaci cewa wannan barazana ita ce barazanar da rasha ta fuskanta shi yasa bai da yake cewa tun daga haka akwai matsalolin da suka gani to waɗannan matsalolin su ne wannan barazanar ambaliyar ruwa din da suke jin tsoron kowane lokaci gudun yana iya mummunar ambaliyar ruwa wacce gudu da kafa ba zai iya tseratar da mutum ba to wannan shine abin da suka ji tsoro suka janye kamar yadda ake faɗi. to amma kuma ba a ji bakin wannan da ba a ji hakan daga bakin su mahukuntan rasha ba Allah sun boye hakan ne saboda su ainihin yi wa su dakarun ukraine kofar rago suna ganin kamar ba za su haska wa makiyansu wani abu da su suka ji tsoronsa ba don gudun kada makiyan nasu su ji tsoron abin su su ɗauki su ma su ɗauki mataki idan suka bar gurin ba tare da sun bayyana dalilin barin gurin ba hakan ya fi tsorata makiyansu su shiga cikin fargaba akan dalilin barin wajen ba tare da an karya su ko an rusa su ba bari mu karanta wani bangare na rahoton cnn a nan cnn tana cewa rasha ta janye dakaranta daga rabin Kirson. a ta ce wannan kuma abin kunya ne duk da yake ba abin mamaki ba ne kamar da kuka sani cnn jarida ce ta turai kuma tana bayan ukraine ɗari bisa ɗari cewar su abin kunya ne eh haka ake kallon abin a matsayin abin kunya cewa sun gudu sun ji tsoron har-haren da wato kwaikwayon take kai musu cewarsa ba abin mamaki bane na'am ba abin mamaki bane kasancewar dama akwai yiwuwar za su janye dan domin sun tattauna hakan tun a satin da ya gabata sun yi maganganu akan yiwuwar za su janye dakarun nasu daga yankin wanda hakan ya dan rage karfin cewa tsorata ce ko karaya ce to idan ma karaya ce to sun jima suna fuskantar barazanar karaya din saboda har-haren sojojin Ukraine din in har karaya din ce shi sa suka fara yanke shawarar barin gurin da karshe kuma suka bari haka zalika a ƙarƙashin wannan rahoto a ƙarshe cnn ta bayyana cewa tun a watan agusta dakarun rasha sun kashe na ukraine kimanin mutum 9,500 a kherson kadai wanda sannan kuma sun ce sun ci nasarar wato dakile 80 cikin 100 ko 90 cikin 100 na wato ko harin makaman nukiliya a makamai masu linzami na kasar wato ko ukraine wanda ukraine ta kawo su kamar yadda suka ce wani wato wakilin rasha mai magana da yawon rasha mai suna sorobikin ya yi ikirarin hakan ya riya haka ba shakka fitowar irin wannan rahoton daga cnn ta fitar da wannan sakamako cewa an kashe mutum 9,500 duk da yake sun jingina wanda ya faɗa sun kira shi a matsayin claiming to amma kuma idan muka duba za mu ga eh tun da har CNN ta faɗi haka adadin yana iya haura domin kwana kwana da muka ji Rasha ta sanar da cewa ta kashe sojojin Ukraine a rana ɗaya kawai ta kashe mutum 360 mun yi maganganu akan wannan a baya da haka ma gane cewa iya abin da za a iya ragewa kenan a faɗa domin ko da cewa suka yi a yankin kerson da ta suka yi a faɗin yakin su da Rasha za a iya mama kokonto amma a yanki ɗaya kaɗai an kashe mutum dubu tara da ɗari biyar a cewar su daga shi jami'i na kasar rasha kuma ma abin da na faɗa a baya ba ma mai yiwuwa ne a ce sun rage adadin tunda rahoto ne suka nakalto ba wai suna bayyana binciken ba ne a suna faɗin abin da suka nakalto wani ya faɗa daga cikin jami'an rasha to amma game da batun tattaunawa na san cewa hankalinku ya raja akan abin da muka muku na shiri a shekaran jiya cewa shugaban kasar amurka ya kira wato shugaban kasar ukraine a sarrance ya nemi da ya nuna rasha cewa kirjinsa a buɗe yake da su tattauna wanda ake ganin amurka ta ji tsoron irin barazanar da za ta iya fuskanta ne a cikin wannan yaƙi mun gabatar muku da wannan batu halin da ake ciki a zelensky ya fito ya yi magana game da wannan batu a wani bidiyo takaitacce inda ya bayyana cewa sharɗan da za a yi zaman shine rasha ta biya su kudaden asarar da ta yi musu na ɓannata musu gari sannan kuma a hukunta waɗanda aka kama da laifukan yaƙi a cikin wannan wannan yaƙin wannan shine sharaɗin da suka saka wa rasha halin da ake ciki a yanzu sai dai rasha ɗin bata ce komai akan batun ba izuwa yanzu ta karɓa ta yarda da waɗannan sharaɗin a zauna ko kuwa na san zai wahala rasha ta amince domin za ta ga kamar an an an ce ta biya diya ko to ta bai amfani yakin da ta yi Buƙatar ta bata biya ba kenan a takaice dai zanenski yana da taurin kai game da batun tattauna kuma yana ƙara jefa ƙasarsa cikin musiba a gabanin wannan tun a baya shine wata doka ya kuma rattaba hannu akai cewar babu wata tattaunawa da za a ƙara yi tsakaninsa da rasha ya haramta tattaunawa to amma yanzu bayan Biden ya faɗa kuma yanzu ya fito da wannan kalaman cewa zai yiwu amma ga sharaɗa ko a baya din da aka yi magana tattauna din ya sanya wasu sharaɗa shine rasha ta fara janye dakaranta mun saka muku bidiyon sa yana magana cewa rasha ta fara janye dakaru ki koma ki ɗauki dakaranki sai mu tattauna ni da ke akan teburin shawara na ambata muku a wancan lokacin cewa rasha za ta ɗauki wannan a matsayin reni in an ce ta janye dakaru gabanin a tattauna to shi kenan ta ji tsoro kenan kuma ita take son a yi sulhun ba su suke nema ba tana ganin in har za a tattauna to a tattauna dakaranta suna cikin kasar ukraine in ya so bayan an cima matsaya sai su janye kuma wannan shine abin da yaƙi yake lazimta bayan da za a ce fara janye sojin ka daga filin daga sannan ai sulo yin haka yana nufin kai ka ji tsoro Allah ya sa mu dace neman abu na biyu da zamu tattauna mu gabatar muku a yanzu shine shugaban kasar Amurka Joe Biden ya nemi manyan bankunan kasar Amurka da su ci gaba da kasuwanci da bankunan Rasha duk da irin ya halin yakin da ake cike ko kuma takunkuman da suka kakuba rasha game da yakin ta da RT News ita ce ta wallafa wannan labari kamar da kuke gani cewa ainihin wato ko Biden ya umarci bankunan da su ci gaba da hulɗa da Rasha. Sannan daga ƙasa suka ci gaba da bayani cewa gwamnatin Biden a sirrance ta umarci shugabannin bankunan ƙasar Amurka irin su JP, JPM Morgan da irin su Chase da irin su City da su ci gaba da hulɗar kasuwanci da ainihin wato ko Rasha. ya ambaci wannan a kokarin ya haka ne a kokarin magance matsalar tattalin arziki wacce aka fara fuskanta sakamakon wannan yakin da ake na rasha da ukraine ah, wannan yana nuna maka a fili cewa amurka ta ji tsoron irin barazanar da take ta fuskanta ko kuma a'a takunkuman da suka kakobawa rasha na daina hulɗa da ƙasar rasha ɗin rashin alfanun abin ya fi yawa kusan abin ya fi cutar da ƙasashen turai sama da ita rasha ɗin to kuma dama putin ya faɗa da kansa har izgili ya rike musu a cikin wani bidiyo kamar da muka bayyana ya yi wani abu kamar darama darama yana tsokanar su cewa su suke fama da yunwa suka fada cikin wahala ta dalilin takunkumi amma ita rashi bata cutu ba to wannan abin da biden ya faɗa yanzu ya fito da abin da putin ya gaskata abin da putin ya faɗa a baya da haka yake cewa su ci gaba da yin hulɗa da bankunan rasha don magance matsalar wato barazanar tattalin arziki to amma fa duk da haka amurka din bata daina bata yi takunkuman da ta sa wa rasha ba suna ganin suna ma ƙara matsawa rasha lamba ne a cikin takunkuman da suka sa mata abin tambayar da ya rage shine shin shi ita kuma rasha din za ta amince wa bankunan amurka su ci gaba da hulɗa da nata bankunan wannan shine abin tambaya kuma shine kalubalen da ita amurka take nema allahumma illa a ce bayan ta nema din kuma daga baya ta fito ta nemi alfarma daga rasha din da ta amince a da wannan yarjejeniya to an yi haka kuma ita kuma rasha tana iya bintsarewa ta ce bata yadda ba sai dai a janye takunkuman da aka sanya mata gaba daya Allah ya kyauta muhimmin abu na uku a gurguje shine ziyarar da ɗaya daga cikin wato ko manyan jami'an tsaron ƙasar rasha ya kai ƙasar iran inda ya zauna da shugaban ƙasar rasha a da shugaban ƙasar iran suka tattauna game da yakin rasha da ukraine da kuma yiwuwar ƙara kulla alaƙa mai ƙarfi tsakanin rasha din da ukraine a cikin tattauna da suka yi Iran ta bayyana cewa tana jin tana jin takaici sosai game da yakin Rasha da Ukraine tana kuma iya bakin kwari ta ga ta kawo karshen wannan yaki a sai dai daga bari ɗaya kuma Zelensky ya karyata ta Iran hatta akan cewar ta maka jirage marasa matuka da ta ba Rasha gabanin fada wannan yakin ne da haka Ukraine da kasashen yamma suna ganin kamar duk wannan kawai Iran tana yi ne da wata wani salo na munafici musamman tana ci gaba da kokarin kula alaka ta da Rasha a daidai lokacin da Rasha din take ta tabirza da kasashen turawan yamma to amma kuma hakan bai hana su fito su bayyana cewa suna ci gaba da kulla alakar su a tsakanin su ba kamar da aljazira ta wallafa cewa shugaban Iran ya bayyana cewa duk da haka Tehran da Moscow suna ci gaba da haɓaka dangantakar su a wanda tun a baya suke akai kuma suna ci gaba da kyautata wannan alaƙa wancan yaƙi da ita moscow take yi da ukraine bai shafi iran ba da haka ita iran dan ta iya alaka da rasha ba laifi bane wanda hakan yake ba da wani haske a gefe cewa iran ta fara daina jin tsoro ko kaɗan na duniya ta gane alakar ta da rasha kuma ba ita kaɗai ba ɗazu nake gani wasu ƙasashe kusan guda goma suna takarar shiga wata ƙungiya ta rasha ta wato ko kamar ƙungiya ce ta tattalin arziki da rasha ɗin take da ita a gefe ɗaya kuma a shugaban ƙasar amurka ya bayyana cewa ba amurka ba za ta shiga kasada ba za ta sake ta kasada shiga yakin duniya na uku ta hanyar tura dakarunta cikin ukraine domin su yaƙi rasha ba kamar da aljazira ta wallafa hakan cikin harshen larabci cewa wato ko shugaban kasar amurka ya ce washington ba za ta yi kasadar shiga yakin duniya na uku ba ta hanyar ba da mayaka cikakku ga kasar amurka a ga kasar ukraine wato yana mai kara cewa gwamnatinsa za ta ainihin wato ko taimaka ukraine da duk abin da za ta iya taimaka mata na abin da zai zama taimako ne a gare ta wanda bai saba wa ka'ida ba ma'ana wanda ba zai bayi ga fadawar yaƙin duniya na uku ba kamar yadda muka gaya muku a baya shigarta shigar dakarun amurka a fili su je su yaƙi da rasha hakan na tsokano yaƙin duniya na uku kawayen rasha su ma za su turo nasu kaga shi kenan duniya ta barke da yaƙi shi yasa biden ya yi wannan maganar wal allah aljazira sun wallafa wannan ne daga tsohuwar maganar da ya faɗi tun a watan march in ba haka ba to ta iya yiwa ya ƙara maimaitawa ne a daidai wannan lokacin da aka shiga yanayi mai tsanani a cikin wannan yaƙi. Maimin abu na hudu na ƙarshe da za mu gabatar muku shine jawabin Putin wanda ya bayyana a cikinsa cewar jin daɗin ƙasashen turawan yamma ya gini ne akan yi wa afirka kwace da yi mata sata gidan talabijin ɗin rt news sun saka wannan bidiyo ɗin haka aljazira da wasu daga cikin gidajen talabijin na ƙasashen duniya sun saka wannan bidiyon kwanaki biyar da suka wuce kuma ya zuwa yanzu yana ci gaba da yawo a duniya. Kaso mafi tsoka na hodewa da jin daɗin ƙasashen turaniya sun gina shi ne akan yi wa Afirka ƙwace. основан на ограблении Африки. Это всем известно. Kowa ya riga ya san haka. Su kansu masu bincike na kasashen Turai da kansu sun san haka ba za su masanta hakan ba. Dan da kansu suna faɗin cewa jin daɗin biranen kasashen Turawa mulkin mallaka sun gina su ne akan yi wa Afirka sata. Ba ina cewa duka ba, amma kuma kaso mafi tsoka na jin daɗin su sun gina shi ne akan sace Afirka. Ограбление работорговли. to kun ji waɗannan kalamai na a kan alakar turai da ƙasashen afirka a kwanaki mun kawo muku jawabin tsohon firaminista ta itali inda ta fito ita ma ta yi maganganu makamantan waɗannan da irin inda ake bautar da faransa take bautar da ainihin wato ko 'yan nijar suke haɗo mata ma'adinai kaso mafi tsoka nata ne take ba musu ɗan kaɗan ta mai da yaran 'ya'yanta kamar bayi ta kuma ci gaba da yin mulkin mallaka a wasu ƙasashe da haddasa fitina a ƙasashen afirka ta ce faransa ita ce matsalar kasashen afirka inda ma ta nuna cewa kasashen afirka ba wai a rika ba su mafaka ta gudun hijira ba ne a a janye musu fatantunan da aka haifa musu mun riga mun yi shiri akan wannan muka fassara muku waɗancan jawabai na mai Meloni kamar yadda muka fassara muku na Putin a yanzu mai so sai bibiya yana dan anan cikin alfarkan to wannan duk kokon kurciya ne ya ishi mai hankali ganewa dalilan da suka sa wasu na ta tambaya me yasa muke ta wasu suke son ko mu da kama muke so mu ji nasarar rasha ne wannan amsa ce ga masu yin irin waɗancan tambayoyin a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala da mu lafiya da zama lafiya kama da ƙarshen fatuntunu wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha